Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuhu abokan hira barkanmu da warhaka. Da Allah yau ina son roƙi wani alfarma a gare ku. A ƙasan wannan bidiyon akwai link da na sauke na wata tasha a TikTok da ake ɗora labarai na wadda aka buɗe da sunan abokiyar hira. Don Allah ina son ku shiga cikin link ɗin ku yi reporting ɗin tashan nan har sai an rufe ta. Saboda hakikanin gaskiya wadda ta buɗe tashan nan ko mace ne ko namiji suna cutar da ni. tunda ɗaukan content ina suke gaba ɗaya suna zuwa suna ɗora a can kuma suna davatin ɗin audience ina ne daga YouTube suna kaiwa TikTok. Kamar dai suna ƙoƙarin su kashe min tashata ta YouTube ne. Saboda haka dan Allah ina roƙon alfarma a ta reporting ɗin shafin har sai an rufe shi a TikTok. Akwai link ɗin a ƙasan wannan bidiyon. Na gode. Bismillahir Rahim. Wata kishiyar kashi na arba'in da shida. kin yi shiru asma'u baki ce komai ba ya katse min shirin dabara ta faɗo min ta yadda za rabu lafiya tunda dai shi wannan ya wuce mutumin da zan wulakanta ko na kora da haka na ce masa tabbas ranka ya daɗe mun rabu da mijina amma gaba ɗaya bai wuce sati biyu da faruwar hakan ba kaga ban gama idda ba yanzu ba zai yi na saurari wani namijin ba haka ne to babu damuwa zan jira dan na yaba kuma rabona ce ki ki tura min da akan namba ɗinki yanzu zan sa a sa miki sako. babu komai na gode ranka ya daɗe naɗa zama da ka bamu ya isa ni ne niyya idan kuma biki turo ba zan yi waya har kamfanin naku yanzu su tura min daga can ya sake faɗi gaba ɗaya sai maganarsa ta gundure ni don haka da sauri na ce to kenan zan tura maka yanzu na gode allah ya ƙara arziki kit na kashe wayar ban ajiye ba sai da na danna masa block na ɗauko katin da ya bani na bi duk nambobin da suke jiki na saving da ma kar ya kira ni da wata namba na daga ban sani ba haka kawai to ni ko auren zan yi ai ba irin ka zan aura ba na rinka mita ni kadai na shige bayi ina sallar isha sa abdullah suka shigo da gudu ya ce min wai na yi bakuwa sai da na sallame kafin na fita da hijabi a jikina ina mamakin wace ce wannan za ta zo mana da daddare haka tarisnai ganin amira da ke tsaye fuskar nan ta yi jazir kamar mamari ta sha cike da fitsara ta wayo tana cewa wallahi ki jawa yaran ki kunne dan ni ba jakarsu ba ce da zan rika dafa abinci suna tsallakewa su ci sannan ubansu ya zo yana ta min faɗa wallahi duk abin da aka min a kansu zan rama ehe yanzu kara kika kawo ko kuma jan kunne kika zo ki min wai ma ba na gaya miki karki sake shigo min gidan nan ba ina ruwa na da shirgin ku me na haɗa da ke da zaki shigo min gida kina faɗa min magana na ga alama kin kwana biyu jikinki bai faɗa miki ba to ki a hankali idan ba haka ba ko sai na ladabtar da ke tunda na ga ke baki da hankali baki kuma da tunani abinci kuwa a gidan ubansa suke ko su ci ko kar su ci dole ki dafa ki ajiye musu idan kuma kin ki kin san sauran ba sai na gaya miki ba wuce ki fita tun balla kaɗa miki shegen na jaki ba na ƙarasa ina nuna mata kofa na zata za ta sake magana sai na ga ta juya ta fita tana kunkuni a fili na ce mara kunyar banza ai da kin tsaya na koya miki hankali ko kuma na jiyo kan yarana daga yau ku dinga tsaya a gidanku kuna cin abinci idan ba ku ƙoshi ba sai ku zo nan ku ƙara kun ji ko wallahi mami bata iya abinci ba jiya fa da ta saka wani kifi a supageti har yanzu ina jin ƙayarsa a wuyana ƙarshe fa a bola ta juye abincin kowa ya ƙi ci jafar ya faɗi kafin na yi magana farida ta yi carab ta ce wai fa doya da bamu ci da safe ba ita ta ɗumama a abi shi ne rinƙa mata masifa yanzu ma yana ɗaki a kwance kamar ba shi da lafiya ina ga kuma yunwa yake ji mami ki ba mu abinci mu kai masa dan Allah tsayawa ne ina kallanta da gaske Bashir ba shi da lafiya? To me ya same shi? Na san dai yunwa tana iya kwantar da shi don san ba shi da jimirinta. To amma ni ina ruwa na? Me yana a ciki? Shi da ya ɗauko ‘yar gwal? Ai sai ta dafa ta bashi. Da za su tafi Farida da shegen naci, sai da ta ɗibar wa Bashir fried rice da pepe chicken ɗin da Amna tai ga haɗin coleslaw abin da ya ba a magana. Na ƙara musu da zoɓo roba biyu sadaka na ce ta kai masa. Bashir, gaba ɗaya haka yi wunin ofis ya rasa me yake masa daɗi ga damuwar rabuwarsa da ma'uda sai yanzu abin ya fara dukansa da ya tabbatar da ta kubce masa sai ya yi mugun da gaske kafin ta sake dawowa hannunsa ya rasa wa zai gaya damuwarsa a wannan karan bai karɓi shawarar bala ba gani yake kamar ba za ta fidda shi ba amma wani lokacin idan ya tana irin sanda ma'u take masa sai ya ga kamar dubbu yagin iska kawai take yi na ɗan lokaci ne za ta sauko su koma zamansu wai shi mai mata ne a iya sanin sa laifi ta yi masa ta ƙi ta bi umarninsa kuskure ɗaya da ya shine ɗaukan matakin saki a cikin fushi kuma har biyu da ya sani ma hutu ya bata na lokaci ya fita sabgarta har sai ita da kanta ta da ta nemi shiri ta kuma yarda da sharɗin da ya bata kafin su daidaita amma yanzu ya lalata komai ya bi rudin shaidan ya rabu da ma'unsa ita wadda shaiɗan ɗin ya masa kururuwa a kanta gashi nan ya ɗauko ta banda gasa shi babu abin da take yi ko iya horon yunwa da take masa aka basu da shi na shekara ɗaya kacal ya san da kyar idan ba za ta yi ajalinsa ba wai shi wani wani irin bala'i ne yake tunkara rayuwarsa wayarsa ya ɗauka ya shiga neman namba amira ƙaninsa da ta ranar da zancen sakin ma'u ya je gombe ya kira shi don ya ji menene gaskiyar zance ya kuma tabbatar masa da an yi daga ranar ba su sake magana ba ya kira shi sau ba adadi amma amirin baya ɗagawa daga baya ma sai ya yi bulokin ɗinsa haka nazira ma baya amsa wayarsa to ‘yan uwansa ma kenan kuma shi ba shi da wani sauran shaƙiƙin aboki da zai tattauna wannan matsala da shi in ban da bala sai abubakar da kogiyar wake sha bai isa ya tunkare shi a yanzu ba abdulkarimu ne ya faɗo masa a rai ba ɓata lokaci ya danna masa kira haka yi sa'a ko ta shiga sai da ta kusa tsinkewa kafin ya ɗaga wayar alhaji bashir yaushe rabon da ka neme ni tun da giwa ta yi lafiya ka samu kan madan shi kenan ka watsar da ni abdulkarim ya faɗa bayan da suka gaisa sai da bashir ya ja numfashi kafin ya ce abdulkarim ina cikin bala'i na rasa yadda zan yi wallahi ka taimaka min allah ya mana maganin abin da ya dame mu lafiya dai bashir me ya same ka haka kake dangana kanka da bala'i abdulkarim hau ce ta hauni na bi dokin zuciya na saki ma'u gashi yanzu har ta gama ida ban mayar da ita ba na rasa inda zan kama jina nake kamar zan haukace yanzu har ta fara kula wasu mazan so bi ina ganin ta a motar maza abdul ya karasa maganar kamar zai fashe da kuka saboda yadda yake jin zafi a duk sanda ya tuna ganin da yawa ma'u a jiya da yau sallar lami abdulkarim ya rinka yana cewa ka saki ma'u bashir wani irin hau ne kai kuwa ya kai ka haka ka rasa matar da zaka saka a rayuwa sai asma'u asma'u fa bashir to wallahi babu ruwa na. abu ɗaya zan iya maka in yi maka addu'ar Allah ya takaita maka wahala in kuma roke shi kar ya maido maka da asma'u rayuwarka don baka san darajar ta ba to idan Allah naka ne kai kaɗai sai ka roƙe shi kar ya damun da ita na kira ka ne ka bani mafita shine zaka zage ni kai min fatan tsiya dama na san ba ƙaunar zama na da ita kake yi ba to da kai da duk sauran masu jin daɗin abin da ya faru kuna kallo ma za ta damun sai dai bakin ciki ya kashe ku ku mutu Allah ya yafe maka Bashir Abdulkarim ya faɗa kafin ya kashe wayarsa Bashir ko haɗa kansa ya da teburin gabansa yana sauke numfashi babu abin da yake cizon zuciyarsa irin idan ya tuna ganin da yawa ma'u da wasu Mata sama'u da wasu ƙartun maza da sunan zawarci inna na lahiyo inna ilaihi raji'un Allah ka kawo min ɗauki Allah kar ka bani da iyawata ya faɗi a fili yana sake wa wawura wayarsa dole ya ajiye duk wani abu a gefe ya kira baba ko zai zage shi kai idan mata kama ya je ya tsuguna a samo baban bulala ya zane shi duk ya yadda in dai zai saka baki ma uta hakura ta dawo masa dan ya san a yanzu dai su biyu ne za su iya shawo masa kanta babu musu ta yadda daga baba sai gwaggonta shi kuwa dai rashin kunya tasa bata kai ya tunkari gwaggo a yanzu ba dan ya ci a ce kafin ya saki ma'u ya tuno da karamcin matan nan amma duk ya haɗa ya take to wai shi mai tai masa nema sallama da baba yake ta faman doka ita ta dawo da shi hankalinsa ashe wayar ta shiga tuntuni yana can ya zurfi a tunani bai sani ba barka da rana baba ya karfin jikin barka dai bashari jiki alhamdulillah ka kenan sai yau za ka kira ni ko da yake kai da kake da amarya ai dole a yi maka uzuri baban ya faɗi babu wata damuwa a muryarsa a yi haƙuri baba bashir ya faɗi yana gyara zama yadda ya ji baban a sake ya ƙara masa ƙwarin gwiwa faɗa abin da yake ransa ba komai ani ma ban ce ka yi laifi ba ya iyalan naka da yaran gaba ɗaya ko na lafiya rai ko lafiya lau baba sai dai ma uce dai sai kuma ya shiru ya kasa ci gaba da magana alhajin da ya je ya shiru ya ce me ma ta yi kuma lafiya dai ko ko wata matsala ce ta sake tashi dama baba na je ne jiya da niyyar mu sasanta don na mai da ita ɗakinta ne take gaya min wai ta yi bari bayan mun rabu don haka idda ta cika tintini babu komi a tsakaninmu kai masha Allah barka barka abu ya yi daɗi gaskiya ai kuwa na kira ta da mun gama wayan nan tunda ni ma laifinka ya shafe ni kwana biyu ta daina kirana baba ya faɗi cikin murna kamar bai ji abin da Bashir din ya faɗa ba. Baba, kamar baka gane me nake cewa ba. Bashir ya faɗa a rarrabe. Sai baban ya yi murmushi, ya ce, Na gane Bashir, ka ce ma ta yi ɓari ko? Idda ta ta cika. Murna nake taya ta da Allah ya dubi kyakkyawar zuciyar ta ya raba ta da mijin da bai san darajar ta ba. Butuli irin ka. Wannan kaɗai ya ishe ka ishara. Ka gane cewa Allah yana ara mutum dama ne a rayuwa. Idan ya yi wasa ta sabuce masa, shi kenan. Sai dai ya mutu yana nadama da dana sani. yanzu da ka kira ni me kake so ne maka kwata-kwata kalaman baba basu damu bashir ba don ya tsammaci fiye da haka ma shi dai fatansa baban ya iya faɗansa ya haƙura tunda dai ai ba zai ce ya fi son farin cikin mawa akan nasa ba sai da ya sake cewa sosai kafin ya ce na karɓi kuskure na baba duk abin da ka faɗa gaskiya ne kuma na yadda zan canza hali wallahi zan daina duk abin da ka san ina yi duk wani abu na rashin kyautatawa zan daina ka sa baki ma uta ya haƙuri ta koma ɗakinta To fa, da wuri haka Malam Bashir, kuma ni wannan lissafin ai ba ni za ka yi wa ba. Ita wacce kai wa laifin can za ka samu ka ba wa haƙuri, ka gaya mata ka canza, ko kuwa ka yi shawara da nisan da za ka yi sakin. Baba ko na je ba za ta saurare ni ba, ta ce ta gama aure na. Don girman Allah baba ka ji tausayi na ka saka baki. Na san kai kaɗai ne za ka saka baki ta haƙura. Bashir ya faɗi kamar zai fashe da kuka. Amma Allah ya wa Asma'u albarka. Ina gaya maka gaskiya Bashir, in dai da shawara ta ne to ba zan taɓa barin asma'u ta koma gidanka ba zan kuma ci gaba da mata addu'ar Allah ya saka mata ladan haƙurin da ta yi da kai a cikin mizani ya ba ta mijin da zai san mutuncinta idan wannan ne sa ka kira ni to sai an jima kar kuma ka sake kiran wayata in dai akan wannan shirman ne kafin Bashir ya sake cewa wani abu baba ya kashe wayarsa jiya yayi wani zazzabi yana neman rufe shi ya haɗa kansa da gwiwa yana jin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a zuciyarsa abin da yake ɗauka zai zo masa da sauki. amma kuma sai ƙara rikicewa yake ya zai yi wa zai kama ta ina zai fara bai sani ba haka ya ƙara sawunin ba tare da ya saka ko da ruwa a cikinsa ba ya kamo hanyar gida don ba shi da wata nutsuwa sai a sannan ma ya ji da azumi ya da wannan wunin yunwa da ya ya shiga ya tara amira tana masifa ahmad ya zubar da lemo akan kafet tana masa magana ya gudu waje dan kafin ta yi masa magana ya tare ta da cewa ba na jin daɗi ki banni dan allah kar ki kara min damuwa akan wacce nake ciki ki haɗa abinci ki kawo min ɗaki ya shige ciki ya bata yana wanka ta shiga da tire ta zubo doya ɗazu da safa a plate sai sos ɗin hanta da albasa da ta ɗan ƙare saboda doya ta yi armashi ga lemo mai sanyi na exotic da ruwa duk ta ajiye masa yana fitowa ana kiran sallah da haka ya zira labiya ya tafi masallaci sai da ya da tsaya a kicin ya fara haɗa shayi kafin ya wuce ɗakin dan gaba ɗaya hanjinsa sun ƙulle yana buɗe farantin ya fara kwala mata kira amira na can ta sake wanka tana kwalliya ta jiyo kiransa sai ta zira hijabi ta fito tana mita haka kawai daga dawowarka shikenan kuma mutum ba zai huta ba zaka fara kiransa kamar wani sabon makaho da wannan mita ta tura kofar ta shiga babu ko sallama me wannan kika kamun ya faɗa yana nuna doyar sai da ta harare shi ta kasan ido kafin ta ce doya ce na ga tun safe ba ku ci ba kuma kar a yi almubazzarancinta shi ne na ajiye na ɗumama ta yanzu gashi nan har sos fa ne maka don ka ji daɗin ci tunda kike kin taɓa ganin an maimaita min abinci a cikin gidan nan ba ma wannan ba ke kike siyan abincin da ba za ki dafa min abin da nake so ba ko kuwa ya faɗa a nutse don ba ma shi da ƙarfin yin masifa a sannan ni fa na gaji da wannan abin duk abin da na ban iya ba a gidan nan an ce ba na girki idan kuma na yi a kici a kan me wallahi da gawa idan na dafa in za a kwana goma ba a cinye ba to shi zan yi ta maimaitawa ba ruwana na ai ni ba 'yar aiki aka ɗauko ba balle a ce ba da san tasowarsa ba sai saukar tagwayen mari da ta ji akan fuskata kafin ya ingiza ta waje ya sake koma ya kwashi tire din abincin ya watsa mata sannan ya kullo kofarsa dafe kirjinsa da ya masa nauyi ya faɗa kan gada ta baya bai yi aune ba sai jin wasu hawaye masu dumi suna gangarowa zuwa cikin kunnensa a maimakon ya hana kansa sai kawai ya bude baki kamar wani karamin yaro ya shiga rera kuka irin na wanda duniya ta yi wa ɗaurin goro kuka mai sunan kuka ba ya kamar wanda aka ce dada ta mutu sai da ya ji wani kaso na damuwarsa ya ragu kafin ya shiga ban ɗaki ya wanko fuskarsa ya da ya zauna tare da rafka uban tagumi ga yunwa sai sa kaɗa cikinsa take don takaici shayin da ya haɗu ma bai sha ba har ya huce yana zaune a gurin sai da ya ji hajijiya na neman kada shi kafin ya miƙe da kyar don dole ya fita ya nemi abin da zai ci kafin yunwa ta kashe shi yana buɗe kofa ya ga fari da a tsaye da alama kwankwasawa za ta yi abi ga anta amira ko dan kawai na tambaye ta kai shine ta zage ni farida ta faɗi tana harara amira da ke zaune a can kujera tana kada kafa koma ciki yayi farida ta bi shi da kwandon abinci ta ajiye tana cewa abi ga abinci a gurin mami na karɓo maka kaga har da zobo ta ce a kawo maka sadaka sadaka almajiri na zama kenan lallai ma'u ya raya a ransa kafin ya haɗe wani tsinkakken yawo sanda kamshin shinkafa ya dake shi ga kaza mutuniyarsa Farida na shirin zuba masa a plate ya karbe kula gaba ɗaya saka cokali ya shiga cin abincin kamar wanda ya shekara yana azumi. Sai ta miƙe ta koma kan kujerar ɗakin ta zauna tana kallon sa. Cikin ɗan lokaci Bashir ya tashi da abincin nan tas ya shanye zobo Farida dai sai kallon sa take. Sai da ya gyatsa tare da hamdala kafin ya kalli Farida ya miƙa mata hannu alamar ta je. A jikinsa ya ɗora ta ya sumbaci goshinta sannan ya ce na gode Farida. Kamar kin san abinki yana kewar abincin mami. Abi ya amna ce ta yi ai. Kuma kai ma Abi tunda anta Amira bata girki, kai ma ka rika zuwa gidan mami kana ci mana. Ka ga mu a can muke cin abincinmu mai daɗi. da ta faɗi tana ce masa. Ya murmushi ya ce ai ba laifi na ne. Mami ce ba za ta bari ba. Amma ki gaya mata da kanki. Ki roƙe ta ta da nan gidan. Ko ni ma ni ringa zuwa can. Sai mu ringa cin abincin tare da muka saba ko? To Abbi, amma ba kai ne ka kore ta daga gidan nan ba? ai na san ba za ta sake dawowa ba sai dai kai ka rika zuwa can gobe da safe zan gaya mata tunda yanzu dare ya yi shikenan dauke kwanukan ki je ki kwanta allah ya miki albarka amin abi ta faɗi tana haɗa kayan a kwando ta fice ta ja masa ƙofa wani irin sanyi da nutsuwa bashir ya ji a zuciyarsa to ko dai magana bala gaskiya ce da ya ce ya bata guri idan aka kwana biyu za ta huce su daidaita tun daga shi kuwa ya ga alama idan har asma'u za ta aiko masa da abinci to ko in yi hakuri, yana zaune za ta neme shi shirya dama ya sani duk abin da za ta faɗa iyakar fata bakinta ne kawai bai kai zuciya ba ya sani ma'u tana son sa kowa kuma ya shaida hakan shi ma kuma yana son ta amma ya rasa me yasa mutane suke ta tantama akan son da yake yi wa ma'unsa tashi ya je ya brush ya da kan gadon ya kwanta gaba ɗaya jikinsa ya mutu dan da ciki ya ɗauka bacci kawai yake da bukata ya jawo ya sayar rubuta ma'u text na gode ma'una uwar gida na har a aljanna yana tura ya saka waya a silent ya ajiye zuciyarsa kal ya kwanta tare da janyo bargo dan gani yake kamar ma hasan shirya da ma'u hannunsa ya miƙe zai kashe makunnin fitila ya jiyo kamar murya farida tana kuka sai ya miƙe ya fita falo yana zuwa kuwa tarar da amira ta cikume ta kamar mai damba da ta. faɗi take ni za a nuna bariki a zubo abinci daga wani guri a baki ki kawo mijina to ko wallahi duk abin da aka zuba ba zai yi tasiri ba zama na daram a gidan nan babu yadda aka yi da ni ke kuma sai na miki dukan tsiya ta yadda gobe za ki sake karɓo wani abu ki kawo masa ba ta kaiwa farida mari ya tare ta a fusace tun kuɗe ta gefe yana faɗin wai ke wace irin ya ce da ba kya taɓa son a zauna lafiya saboda ɗazu na barki shine yanzu zaki kama yarinya kina duka akan me akan me kake tambaya ta da ka san kana son abincin uwar ta me yasa ka kore ta daga gidanka ai da sai ka bar ta ta zauna ta girka maka abincin kana ci don haka yanzu wallahi baka isa a rika shigo maka da abinci daga wani guri ba ko dai ka ci wanda na dafa ko kuma ka zauna da yunwa idan ka fita can waje ka ya ka ci ehe amiran ta faɗi tana girgiza ciki a gabansa sabar mamaki bashir sai ya gagara ce mata komai yanzu shi ta tsaya tana gaya bai isa ya abu ba a cikin gidansa ba ta jin tsoro bare shakka tana gaya masa da abin da ta ga dama lallai amira jan hannun farida ya zuwa ɗakinsa kafin su karasa ko amira ta tare kofa tana faɗin ai wallahi ba za ta sake kwana a ɗakin nan ba idan ban da raina hankali ni ina matar gida ka kore ni daga ɗakin ka sannan ka bar yarka tana kwana a ciki ba zai yiwu ba amira ki matsa min daga hanya ba na cikin yanayin da zan biye miki yanzu ya faɗi yana kokawa da ɓacin ransa amira koko a jikinta sai ma ƙara babbaki hanya da tai tana wani murguɗa baki dan ta san dai ƙarƙari ya ce zai mare ta to kuwa ta daina tsayawa ya dake ta kamar wata jaka ganin da ya ta kafe a bakin kofar kuma ba ta da alamar matsawa gashi sauran yaran duk sun fito suna kallo yasa ya sassauta murya ce farida wuce ɗakin an take kwanta kin ji ke kuma shigo ciki mu yi magana ni fa na gaji tun wuri ka neman mata guri ka neman mata gurin kwana haka kawai ba da sirra a ɗaki na amira ta faɗi cikin kunkuni tana hararar farida da ta wuce ɗakinta wucewa bashir ya ciki ta bi bayansa Tan kafin ta zo na ya juyo a mugun fusace yana cewa wannan ya zama karo na ƙarshe da zaki sake gaya min magana a gaban ƴaƴana sannan ke kike zama na ko ni nake zaman ki dan saboda baki da tarbiyya zaki kalle ni kice ban isa na yi abu ba so kike ki kure ni ko Amira ba za ki ji daɗin abin da zan miki ba fa wallahi ki bar ganin ina daga miki kafa ranar da na wayoyo kanki ba za ki ji da daɗi ba to ni ma a daina yi min abin da bana so in dai ana son zaman lafiya ta faɗi ba tare da ta kalle shi ba da mamaki yake kallanta kallon wai dama haka take ko ko yanzu ne ta zama haka a da dai rashin kunyata bata taba taɓa tsaya a gabansa ta yi ba sai dai ta ƙi bin umarninsa amma yanzu a gabansa kirikiri yana faɗa tana faɗa ba ta ko shakarsa yaushe suka fara haka gani ya idan ya biye mata karshe zai iya lakaɗa mata dukan da za ta kasa tashi sai kawai ya haye gado ya bata a tsaye tana ci gaba da kunkunin mita har kansa ya ja bargo yana jinta ta ta kashe fitila ta hau kan gadon tana matsa jikin sa ya ture ta yana faɗin kika sake kika taɓa ni sai na kwaɗa miki mari wallahi saboda baki da kunya ki gama zagi na sannan ki zo kusa da ni da Allah can matsa kafin nan make ki Allah dai yana kallo idan kuma aka take min haƙi ba yafewa zan yi ba ehe ta faɗi tana murguɗa baki kafin ta sauka daga kan gadon ta koma kan kujera zaune bashir ya tashi shi ma ya zuba mata ido kawai yana kallanta amma ta ki bari su haɗa ido shi wa Allah ya isa shi Amira take zagi har da Allah ya isa wani irin tukuki zuciyarsa ta shiga yi idan ya kada ya jazir kamar wuta cikin kausan murya da sai da ta bata tsoro ya ce mata fita daga ɗakin nan idan kika bari na zo inda kike sai na illata ki amira kuma wallahi ko tashin fari da kika je kika yi yanzu daga bacci sai na yi miki dukan da na lahira ma sai ya fi ki jin daɗi wawu ya mara hankali kawai da sauri ta fice a falo ta kwanciyarta ko banza dukansu za su yi kwanan bakin ciki yadda ya bata mata ita ma ta yi masa fiye da hakan ai su zuba su gani ita da shi za a ga wanda zai gaji tunda ta gane duk abin nasa hargagen ƙarya ne bashir kuwa kasa kwanci yayi sai ya shiga safa da marwa a ɗakin allah sarki ma'o a zamansa da ita ba zai taɓa cewa ga ranar da ta zage shi ba ko ta gaya masa magana da za ta so sa masa rai ya ƙarshen ladabi da biyayya ta yi masa amma ya raina abin da take yi gani yake kamar ba ta girmama shi irin yadda ya kamata ƙarshe ya sake ta a dalilin wata watan daga ta nan tun ba a je ko ina ba ta fara tsaya a gabansa tana kare masa tanadi tabbas kuwa dole ya ɗauki mataki akan haka ya hukunta wadda bata yi masa laifin komai ba balle ita da ta siya da kuɗinta da haka ta shirya karɓar sakamako daidai da abin da ta aikata masa ta badan badan barawa zan yi in guda wannan irin abu haka ahab baka ga komai ba tukunna bashir ai wanda ya ki sharan masallaci to in allah yadda zai yi tarin kasuwa. ahab haƙi abin banza ne ai duk wanda ya ce zai ci haƙin wani to ana nan ana nan tun ba a je ko ina ba Allah zai masa sakayya mu je zuwa dai mu haɗu da ku a kashi na gaba domin jin yadda za ta kaya mun gode muku da